فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم قوة ذي وتنصفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa'i, aya kuwa nisa'i ba haka, aya ta wajen saba'in da hudu, nan za mu tashi abin nan mai cewa kaza, amma كأني أسمع بالسلام وعليكم السلام ماذا لم أسمع أنفروا إيه نهوا نهار میری جے کمنا ايه شين عكسي ون آية هي هل هذه الآية إذا هذا سؤال هي متقدمة في النزول على آية التوبة أقول آية النساء شيء انفروا خفافا وثقالا كاغوات سميتا كيشوا آه، انفروا آه، آه، اي صدات نكي قد سميشا آية آية أنا كان سبا إند الآية مرا إيه يوا فانفروا صباتي أو انفروا جميعا to da wannan da waccan wanne ya riga sauka khifafan wa thiqalan mansukhatun biha waccan ainihin an goge wannan an goge ta ne da wannan ga wanda da riga tunda aikan ba yake cewa ce ce farko hal hadhihi al-aya wa hiya mutaqaddima to ka goge wacce kenan an kuma wacce ce mutaqaddima ta goge wannan kenan wal jawabu an sama anna fardal jihadi wajibcin jihadi alal kifayati walidha ani fala nuskha wanda aka ce wancan kaga shifafan tiqalan aini ne difa'ul hujumi ne wancan kuma yanfiru subatan me yake da eh fanfiru subatin aw yanfiru jami'an wannan kaga kifa'i ne talabi ne wa fi tilka fi fi في hiya wa hiya an yara al imam an nafir al am la ghayra shikana ne ko sala to خذوا هزركم معنى الكلمة خذوا هزركم نعم تو فاطمة هذا الهجر الهجر كتبك الهجر الهجر والهجر شدة خذوا هجركم هذا الهجر والهجر الاعتراف كنا الهجر wahida kwata walla hazaru hidaru hazaru bambanci ne na kasara da fasaha ne al-ihtirafu shiga cikin tanadi shiga cikin shiri ba inda kake zaune ba yanzu shi kenan yanzu ba gani ba wani ya zo sallah ya mutu to me kamata ka yi yanzu hijirar da ka je ka duba ka duba dufa baka baka shiri ba wato kai sai ka koma ka juru sauƙi kila nan take shi ne hijiru kai ta nade ka shiga cikin komai zai tsaye in ma me zai faru na yi bi daf'il makaruhi bi hasabihi wannan fa ɗaya kenan to na biyu ma'anar ayatu eh ban yi kungiya wanda shi musabatan isaba ina eh, gan shi إصابة بعد إصابة وجماعة بعد جماعة هكذا أفتو تمہیں مطلب تمہیں sai بدول سے عرب با أكدا cinya ce kuma kafa baya ce ta su un da ne sai ka samu ɗari majamu'a majamu'a shikenan na'am eh manje je wanda yake waɗi ba eh o oh, can kenan tambayan wancan eh tambayan ka duru na farko mene to eh duka abin tunda an ce wannan ku zo ku ai kaga wannan mai zama ya hada ban je hada da kake so ya hada ba eh ya hada duniya da lahira ai kaga duniya ya tambaye na bashi amsa da lahira ba zai ba zai fi saurin gane lahira ba nan tunda kullum mutum in yi sai bai gane ba sai ka kawo masa hanyar da tafi kusa da shi ya hada duniya ya hada lahira yo ai lahira ma ta fi duniya idan ka zauna a duniya ba shiri me zai same ka mutuwa ce kawai amma in a can lahira baka yi tanadi ba kawai sakace baka zauna cikin hijiru ba ka je ka mutu in ba sa baka mutu ba yi ayyuhu ma aqwa wa a'la alaysa fil akhirati aqwa to haka ya hada duniya hijira ba dole duniya hijira ko da ka in ka ga za ka iya kana tsoron kada ka yi mutuwan da ka yi shafa'i da wutarinka da wuri da wutarinka in Allah ya ka tashi ka ƙara ai wannan ai itirafi ne itirafin nan shine itiyafi har ka zauna ta inda duk inda aka bullo kana lafiya. فليقاتل fi سبيل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يقوم hudu ba masu sayan lahira da duniya masu ainihin sayar da duniya da lahira to ya yasharuna alhayata duniya bil akhirah masu sayar da rayuwar duniya da lahira فليقاتل في سبيل الله sai سيفدا دون daga kalmar Allah a kawar da zalunci hmm? a kawar zalunci su ko in sun mutu sun ci nasara in an ba su mutu ba sun ci nasara duk mai neman lahira mai neman lahira ta ya ba da duniyarsa zai yi jihadin ɗaukar kalman Allah don kawar da zalunci, kawar da kafirci baka, kawar da rashin mutunci, kawar da bakala, kawar da fasadi. Za ka nan duk waɗanda suke wancan musabakan to dole ne a sama ka ga jama'a jibji ba su da ta cewa. da igiya ɗaya aka ɗaure shi wa man yuqatil fi sabilillahi duk wanda ya tashi yayi faɗa domin taimakon yaɗa addinin Allah falyuqtal aw yagali ko a falyuqtalu kai falyuqtal a kashe shi ko i nasara ya kashe fasawfa nutihi ajaran azima da mu ba shi lada mai girma. Rada kuwa irin wani ladan da ba a san shi ba, amma dai mai girma mai aiki na aljanna. A yanzu dai a labarin aljannan nan na rika haiman nan. Ta shiga raina na furanta ta, haiman nan hawa sama mil sittin kilomita tasa'in gida ne wanda ba san faɗinsa ba amma dutse ne guda ɗaya Allah ya halitta shi lolo ya rarake ciki yi gidaje daban-daban a cikin dutsen sama kansa inda ya sama wajen tafiyan mil sittin ɗin kilomita tasa'in to kaga a wannan ai labari ne da aka bada na cewa eh lalle wannan ne kadai lada mai girma tunda wannan heman kanta ba ta surantuwa a zuciyar mutum tunda gini ma ba taɓa ganin irinsa ba to ballan sai maka hema ce ma kawai an halitta ta halittar hema gashi wani uban dutse ne aka rarake shi yi sama ma ba ma wai wani wuri ne a aljanna na kubo gani ba wurin shakatawa ne a ciki an zuba wa mutum ‘yan mata wata ba ta san da wani ba ran da izo wajenta tana murna ah Allah ashirin ka yi zai gare shi je ya kwanukansa har ta ishe shi ya ishe ka saboda haka na zo ta zai wuce shi to ciki za ka shiga kowane sai a ciki zan da ɗai in ya tafi ba ta san da waccan ba nan ma nan ma nan ma har gaba ɗaya zagayen ya ishe shi kamar yadda 'yan duniya yanzu ba suna zuba suna gina gidaje ba sai su zuba 'yan mata a ciki an samu kuɗin banza ko barista tun da mutum da kuɗin talla da kuɗin aiki ba zai wanda abun ba Me zuba su wasu ma haka suke zaune a banza wasu ne ke amfani da su in zai yi wa wani kyauta ce je wuri za ka kwana kana zuwa da wannan katin za a baka ka shiga kai ma sha aka ka fita to ba ke eh, katin da kake da shi ko ina shi ne to duk wannan kyale wannan to wannan ga aljanna ya mace wani shakata bakin rafi ne bakin rafi ai nan kaga yankin kino idan rafi ya kawo suka ce bari mu je kallon ruwa mu wada kafin jiki nauyin ce bari mu je wata rana sai a ware bari mu je kallon ruwa daga kallon ya ce bari mu je kallon ruwa kan an ce ruwa fa ya kawo an ce fa gidaje sun durme su wane su wane duk sun yi sama ka je ka kallon da yake ambaliya ya taho da bishiya ya zama to wannan neman wurin shakatawa ne shine aka ce an ba da labarin kamar hudu bayo an ba da labarin abun da hankali zai kama zai iya kamawa amma abun da hankali bai iya kamawa sai aka ba da shi a dunkule na tattaka muku maganan a sakin layin farkon hudu ko sakin layin farkon hudu abin da aka ce na an ba da labarin abin da hankali zai kama abin da ya wuce nan sai aka dunkule shi to wannan fasanu utihi garan azima wa malakum al'umman annabi alaihi wasallam wa me ya same ku la tuqatilu fi sabilillahi ba za ku tsaya ku yaƙi don tabbatar da adalci ba. Ana zalunci, ana kashe jama'a, ana kashe jama'a wasu na shiga na ɗiban duwatsu. Su tattaka gawawaki su je su haƙo duwatsunsu, su fito da motocinsu. Gari kaza an tashi, gari kaza an tashi, idan kuka taso daga garin ma kuka baro garin ragwai ragwai ragwai da jakuna da mai sai a tare kwace ga yan ta'adda ga yan ta'adda a kakkashe to talaka Najeriya zai mutuwa ce yana tsakiyar ta kai shiru mutuwa kai magana mutuwa za a kai martaban da za a gane kwanda a yi maganan a mutum da ba yanzu ba gane ba in kai shiru mutuwa wanda suka gudu suka koma lungo suma ma biyan su ake a kakkashi wanda suka fito suka tari a radu da ka su kashe su ake ina bayin Allah sautin ahlu sunna yayi kafa sauti sai dai sautin yan ba ba da ma sai magana akan adalci sai a ku bari ku bari za a dauke mataki ku yi shuru kawai za a dauke mataki wannan abun duk zai zama labarai koi hakuri fitina na kwance Allah ina mai Allah ya ina mai tonota a kashe babanka ba tonota ba a kashe mamanka ba tonota ba a kashe iyalanka ba tonota ba fasa garinku ba tonota ba tukuna sai ya shira tonota wal mustad'afina min ar-rijali wanda nisa ga ma rauni daga maza da maza sai ki ce yanzu aya ta sauka ko kuma a sai ki ce ayan a cikin zaga Najeriya a alif ɗari da arba'in da takwas kenan Najeriya arewacin Najeriya ne a alif ɗari da arba'in da takwas rijal nisa in kana zuwa wurin hijira in ka je ka da yan hijiran hatta yan hijiran in suka yi hijira wasu sai su tare in an kawo taimako su karɓe mu ne gabadi su rabe a tsakaninsu a dawo da dukiyar gari yan asalin ci abun din suna can sai dai in ga dama ka ce to ni yana neman izini ga taimako na zo da shi amma na san ba su da kaina na son zan kai musu da kaina a yi min izini to taimakon da ka je kana da izini kenan daman ka tara taimakonka ga yawa hukuma ɗauko lauyoyi ina son kai musu taimako mu muka tara ba mu ‘yan sanda a ba mu takarda ba mu izini muna ana tafiya ana tare ku daga ina ce a za mu kai taimako ne ya dai ku je ku kashe kun kawo hari sai a ga takarda daga yan sanda ne gama ɗaya nan ciki in tsautsayi bai same ku ba ɗaya ƙungiyar kuma ta karo da ku don in aka biyo ku ba iya ba ku iya ba iya kare ku in an shiga ciki kuma saunan nan ma dole sai da izini ku shiga ciki sannan kai ina masu cikin bala'i to ga yan kaza can ga yan kaza can ga yan kaza can da masu anguwanni su ce duk rubuta masu anguwanni ina asalin talakawan inda taimakon ya kare shi kenan mal والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ديارك أنانا a kashe a raɗe a yi wane ne in an basu ma ba a kashe yaran nan ba mutuwa za su yi to ballantana ma an ji ana kwakwaɗewa. Allah dina ya ƙolo na rabana a kari jina mini haƙe kwallo. Allah ka hiddamu daga wannan gari. A zalimi a halua, wanda 'yan cikinta a zazo sun shushe mu. Ba su bamu ba kuma sun hana mu nema. Wanda muka nema ma wanda ya samu sun kwace Wace allana lilla don waliyyan ya Allah ka sanya mana wali wani mai taimako daga wurinka. Ina mazajen Allah, ina mazajen annabi, ina dakarun musulunci fa taimako, a ina sai kun je lahira za ku yi jihadi. In aka mutu ne aka je can za ku shiga ku yi jihadi ku samu aljanna ko anan za ku nesa. To, ga abun halin jama'a suke ciki. magana wannan tana nema ta faskara sai ka iya ta Waje waliyyan milladun ka nasira ka sanya mana wani mai taimako daga wurinka alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wanda suka yi imani mummunai suna yaƙi don ganin kalman Allah ta ɗaukaka an yi adalci na kafaru yuqatiluna fi sabilit taguti kafirai suna yaƙinsu don tabbatar da zalunci ga jama'a ga jama'a ga jirgin matsorata san gefe Faƙatilo auliya a shekar ya baliyan shaidan masu taimakon ƙarya ku yaƙi inna kaida shaytani kana da'ifa tattalin shaytan mai rauni ne rashin imani ne kawai sai dai amma fa ya yayi farfaganda yi gazawar fikri ya tsorata jama'a iyakacin tsoratarwa da mutuwa kuma gashi ana mutuwa ma ina ce to sa'a ku kai kaɗan kenan kaɗan kenan manyan na zuwa sai mun ƙare manyan za su zo wannan sune ne ayoyi guda uku yadda kuka je su da yadda aka fayyace abin da aka fayyace sharhul kalimat sabilillah at-tariqul muwassilu ila كلمة kalimatillah ya hanya mai isar da mutane zuwa ga daga kalmar Allah ta'ala bi an yi wahdahu a bautata masa shi kaɗai babu wanda zai hana. Wala yutsahadu ba za a tuzguna masa musulmi ba za a tuzguna wa musulmi ba, ya zama yana da dama shi ma ya bautata wa Allah, ya bi Allah, ya bi manzon Allah fi dinihi. Ba za a ce ba za ka yi ba, ba za a yi ba, ba za a yi ba, ko ba ku da muhalli a constitution ɗin Najeriya, ina wurin ku. ba dama kai magana da sunan addini sai dai kai magana da sunan arewa ko da sunan fulani ko da sunan kanawa ko da sunan mazauna gari wannan kan ko mutane ne hmm? me duniyanci zalla sai kabilanci ko kafanci wala min ajali dinihi ba maganan addini ya ce a'a idan kuna son a yi nasara ka a sa addini a ciki shi subhanallahi addini ai su suka fi yawa idan ka kira zuwa ga addini kaf kabila musulmai za su biyo ka ba za su dauka yanzu kalanka amma an kace kasa sai ku kare kasan ku yan kace kabila sai ku kare yan tsirarin kabilun ku amma kai kira zuwa ga la ilaha illa kai kira zuwa ga Allah sai kai ka ga al'umma kabila daban-daban za a haɗe kowane zai tawo yana sa kabilan sai sai fita baka cikin mu daban gaskiya ce kawai za a yi wala min ajali dirihi sai kalman ya shuruna mana ya bi'una kenan saboda ishira ana bada shira ya fiya ya shari ainihin ishira yana sayarwa ya bi ona a izi ya tsula kwa shira ala albai ya sa masu sayan ainihin lahira da duniya ainihin lahira duniya su suka bayar suka lahira na haka nan suna abon su gaban su gadi ba fa shakka ko tantamin zuciyar wani tabbaci inda za a yi gaskiya ba ra'ayin wani ake bi ba ra'ayin addini ake bi al-mustadafi al-mustadafu aini allada ya kama bi hajjatu wanda kasawa ta tabbata da shi fastadafa hu gairu wani ma ya raina shi kowa ya zai taka shi fa aza hu zai ta ofishi hmm. in yana bukatar wani ta kuta shi daga nan zuwa wuri kaza gabace da ana buƙatar wani maza ko ya ƙara gaba a nan haka haife mu fa a nan iyayenmu suka yi kaza a nan mai shiri ah, na wuri na kasa ne in kuma za ku ci gaba da zama ku zauna za ku gani zuwa za a yi a mutsutsuke ku daga nan in dai tsautsayi fatwa faɗo a wurin kaga kallo ko aka ce daga nan zuwa can gaba ke da hi tashi kenan dai ku tashi sai dai Allah ya isa Allah ya isa mustaqafi alqarya alqarya kullum ainihin fi Al alqur'ani Al Kabira wal jama'atu والمراد بها أبن abunda نفي nufi هنا مكة huna في سبيل الله آه في سبيل الطاغوت أي في نصر في نصرة الشرك وجنت مكون شركة دزالنشي ومصانعة الظلم دسي مكون زالنشي أشجع بدا ونن زالنشي دعك تكي wanda ya rage ma a yi shi wal udwanu da ta'addanci shine dagofi wa nasharil fasadi da yaɗa badala yaɗa fasir to mutanen farko ne suke gane an ce nasharil fasadi eh mu da dai aka fassara ma da kafin yanzu muna ganin an yi nasharar fasadi an yi kaɗe kaɗe rinace rinace raye raye yan caca yan karta yan wanene. ne yau ga kowanne gida kusan akwai sinimu a gidan. Hudu ba mu, akwai dish, wani fefe ko malafa an ajiye shi na kallon sama yana tattaro fafikancin duniya, ya tara shi turo ma shi cikin ɗaki. guda ɗaya ya yi kaɗan ƙarshenta maimakon ana so yaushe za a sauke shi yaushe za a sauke shi a tausayawa yara sai ga an ƙaro sun zama guda biyu dishani ban ya manya waya yanzu na hannu a bala'in da ke ciki ga ma manya sosai ko ba kaske shi a irin ta abdulsalam ba abin da ran holo ko tunda ana samun wayan miliyan biyu fi biyar to wayan miliyan biyar to menene ba za ka ba za ta kawo masa ba duk inda wani fasadin duniya yake an tattaro shi to kaga shi ne wannan ainihin ya haɗa fasadi to dole a yaɗa wannan yaɗa fasadin a dakatar da shi ba mutane la rijala asma ta launa dai ta hayyar walakin laha ya taliban tunani babu rai da wanda kake magana da su na sharil fasadi ta zulmi wal udwan kalma da kalma nasaril fasadi shine dagutu fi sabili dagutu kun san kaga an wanda wanda kila zaka iske irin wanda ma wancan yake faɗi na duk za su sai uku da kuɗin halal a sa miliyan biyar a sai waya da kuɗin halal sai dai gujju ne tsoka di hadi hm? eh yin ba amma in dai bai mutu da kuɗin halal ka ce kana da wayan miliyan biyar da kuɗin halal ko sadaka aka baka ka kalli wanda ya baka sadaka shi ne yi gani ba an fi da kuɗin a wani wurin ba sai ya fa kai ƙarshen ta ma'anar ayati saƙonnin cikin wa'annan ayoyi ba da ma amara Allah ta'ala ibadahu bayan da Allah baraka wa ta'ala ya umurci bayansa almu'minina bi akhadhi hadarihi zana cikin shiri su zauna cikin ihtiyati su zauna cikin da ba a saki jiki a bi mutanen nan ba shiga tafiya ba wa huwa al-uhbatu tattali lil qitali amarahum an yuqatilu fa qala falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna al-hayata ad-dunya inda ce masu sayan rayuwan lahira da rayuwar duniya yashrunan hayatad dunya aini bil akhirah ay yabi'una dunya suna sayar da duniya aini li yafuzu bil akhirati wa humul mu'minun haqqan sauran ba a ko matsayi ne karatun in ji Ibrahim ko matsayi ne sauran eh, adal uyu ka zal uyu in ka duba ka kalli al'umma yawan sai gani kwanta ne za ka yi bakin ciki ce kai shi yasa ke da ba mamaki wani daga cikin sojoji tun da bai zauna a cikin jama'a ba ko dai menene ni dai ina masa dan uzuri da bude ce ya bakin ciki da Allah shi to halin su ne kila da ya kalla ya ɗauka halin mutanen nan shi ne musulunci alhali halinsu ba shi ne musulunci ba Sau da kanan ya ƙulla an kwance ya ƙulla an kwance hmm. da kana shirin fitar da mutane daga matsayi da suke ciki su kuma suna shirin kifar da kai yayi nan ta kwance yayi nan ta kwance yayi nan ta kwance diriri ce tashi kama sabo وهم المؤمنون حقا فيقدمون أموالهم وأرواحهم سقباتا الدوكيو ينسو دلا كانسو طلبا للفوز بالدار الآخرة التي فيها ما لا عين رأس ولا أذن سمعت يقاتلون من لا يؤمن بالله ولا بلقائه bada an ya da'uhu bayan sun kire shi ilal imani bi rabbih wa tarbiyati ilayhi wa tawbati ilayhi thumma akhbarahum anna man yuqatilu istijabatan li amri llahi duk wanda ya ta jihadi don amsa umarnin Allah ta'ala wa yuqtalu ainihin a kashe shi ai yastashidu أو يجلب كوي نصر على عدوة وينتصر على آه، كلا الحالين دكا يموت كوي نصر يا نصر فسوف يؤتيه الله عز وجل أجرا عظيما وهو النجاة شين إلى من النار ودخول الجنة هذا ما دلت عليه الآية الأولى الرابعة والسبعون lakin fiha nahar zahirul ayati at-taswiyah zahirin aya yuqtal aw yaqtul ko yake na kau da ya ko baina man shahidan wa baina man waraja bi nafsihi kusan nan ana nuna daidai suke ma dai a kashe shi wa in ma dai kashe yi nasara duka Allah ya da masa wa hunaka hadithani akwai hadisi guda biyu duhuma ya kata bi taswiya ɗayan hadisin yana nuna daidaituwa wa akar yanfiha fal awwalu hadithu abi hurairah radiyallahu anhu تضمن الله لمن خرج في سبيل الله الله يا تياوا دون دئفتا تجا كالبر الله في سبيله لا يخرجه يضم با ابن دئفت دشي الا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسولي وإن نصوصك في الدشي فهو علي ضامنه shi din nan ina da lamuni a kaina na tsaya masa an adkhulahu aljannata in shigar da shi al jannah arji'ahu ko in dawo da shi gida ila maskanihi alladhi kharaja minhu wanda ita ta da gare shi na'ilan min ajri mu'awwa galima hadisi rawahu muslim والثاني نبي mamin من جاذية ba ta gabo ba wani runduna ko wata runduna da za ta je ta yi jihadi fi sabilillahi fa budal budal ganima su sabu ganima illa ta'ajjalu sulusai ajrihi sun gaggauto da biyu bisa uku ladansu abin da ake nema a yaƙi musu ya mutu a jarhe a jarhi min al-akhirati wa ya baka lahumus sulusu sai aka yi musu ɗaya bisa uku lahira amma biyu bisa uku su zo su cin abinsu a duniya to dai duk yadda aka yi riba dai amma da za a nemi wanda iri mutum in ya fita mutum ba zai da gangan ba ba zai sako sako ba don a kashe shi ba zai tari a rada daga don a kashe shi a'a yana yi ne iya iyawansa Allah ya karɓi ransa wa in lam yusibu ganima in ba su samu ganima ba tamma lahum ajruhum wal jam'u bainahuma hada tsakanin wa'annan hadisai anna man gaza adara wanda ya tafi yaƙi don yana da niyan da niyyar samun kuɗi a jaralada albashi wal ganima sun maganima wa salima nuƙisa a في الآخرة za مثلا دار آخرة ولم تكن درجته كالذي استشهد كمروان ديمت ولم يغنم ولا كالذي نوى الأجر دون الغنيمة أيضا والسبب الفارق دليل ديربا هو استراق النية وعدم خلوصها ترشين أنه يعني tsarkakuwanta wannan kenan sai can aya ta biyu a yau amma fa amma al'ayatu thaniya الخامسة والسبعون فإن الله تعالى بعدما أمر عباده بالجهاد bayan da ya umarci bayinsa da jihadi istahassahum alal mubadara ya ja hankalinsu ya kwaɗaitar da su akan gaggawa mabadara rige-rige a karatun hudubanmu na yau da jiya kenan shi ne musabaka wa khawdul ba'araka bi qawlihi wa ma lakum la na fi sabilillah me kuke jira duk wani sabawa Allah da ake ayi shi duk wani sabawa manzon Allah da ake ayi shi duk wata taka addinin musulunci an taka shi ya ga na haru al istifhamu inkariyo ai yunkiru alaihim qu'udahum ina nuna kin zaman su anil qital fi sabilillahi ai li'in li'in li'in qabil mu'minina saboda amo mummunai min fitinatil mushrikina daga takurawar mushrikai wa inqadi auladihim da tsamo ƴaƴansu min an yashubbu kada su taso can wa yakbiru su girma ala ahwalil kufri jahilina bil imani wal islam tun wannan ke ai abu ya'bu oba da wahdahu don a bautatawa Allah shi kadai wa yu'izza ahu? a ɗaukaka masoya Allah waliyan Allah na gaske والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان كلمة مستضعفين إذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين ni da mahaifiyata muna cikin masu rauni tunda kaga babansa bai musulunta da wuri ba wa fi riwayatil bukhari qala kuntu ana wa ummi ممن عذر الله انا من الولدان وامي من النساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنص لهم النبي ناموس دعائي إنه ينا مسو قنوتي قنوتي ان ان كدكاي كل ينا روكا مسو الله يفتد سو دغ wannan matsatsi da suke fa yaqulu allahumma anjil walid ibn al walid wa sallama bunu hisham ay ya shabunu abi rabi'a wal min al mu'mini bayin allah waliyan allah na amin ya allah to dai wancan kenan ayan allazi da yutahaduna wanda ake takura masu min ibalil mushrikina ويعذبون أنا مسعذابا من أجل دينهم حتى صرخوا وجعروا حسنا كوكا هنا كي كوكا بالدعاء إلى ربهم قائلين ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا ولي يلي أمرنا وانت ذلك امانا لمريم ويكفينا ان ما اهمنا وجعل لنا من لدنك نصيرا اي انصرنا على اعدائنا اي شيء يمنعكم ايها المؤمنون وان ابد ذكاركم من من قتال في سبيل الله اه اه باقني با اي شيء wani abu ne yamna ku mummunai ya masoya manzon Allah ya mabiya Allah menene yake hana muku ukum ayyuhal mu'minun min qital fi sabilillah li liyu'bada Allah li liyu'bada wahdahu وليتخلف المستضعفون دون قاموا مع صلوني من فتنة المشركين لهم من أجل دينهم سبودا فتنة مشركين دسكي مصر سبود عن دينهم نهر الرابع الإجماع إجماعي أنهد على وجوب تخليص الأسرة من المؤمنين بالقتال أو بالمال نهر إجماع ما لمن دونيا tab sun haɗu a kan wajabcin amo kamammu na mummunai imma da yaƙi wa imma da dukiya. To ina aka samu a yi doka idan an kama mutum ka karɓo shi. Idan ana kama ku ba a ba su kuɗi za su daina kama ku. Hakika maganar banza. Ka ga mai wannan maganar ba a kama wasu. ko ba a kama ɗan shi ba ko ba a kama wani nashi ba ce a mu ku je ko kashe shi har za ka je wanda yake haka eh, menene yake jata ta wancan ce ko kashe shi ba za mu ba kuɗin ba bari mu reni 'ya'yanku da kuɗin mu reni ƴaƴansa mu reni ƴaƴansa ana ganin ta burge idan ta burge ai burgewa ta zama khaulatu maza sun kasa zuwa su karɓo mata ɗan eh ita ta ɗaura ɗamara ta fita kawai ita ma a kashe ta inda aka kashe ɗanta ko kuma ta karɓo ɗan amma ba ta ce ta riƙe kuɗin ko kashe shi ga kuɗin miliyan kaza ba za mu ba ku ba ƴaƴansa za mu ciyar sannan a ce wai ta yi ƙoƙari kai akwai shashashu a duniya ga jahilci wai dole ne in baka san abu ba sai ka yi magana in an zo kanka ce ban sani ba in ana yadda za a to ayi kawai a fito in kuskure ne mu ne Allah gafara an kuma daidai muka shi kenan amma ku duba don Allah ku karanta wannan karatu na gama ba mai ba sai nemo ma ka kafa alama ka duba maganganun da ake bazawa ina jin fa hatta aka ce wanda aka kama masa mutum fa aka je aka karɓo shi sai an kama shi ina eh, ya samu kuɗin da kai cewar yawa ga sa kusa kusa to ta dai watsa bakunan mutane eh ba nan ne aka yi ba a nan ma akwai rediyo dai mai jiri Rediyo dai rediyo dai mai jini na ji ana fata haka an ce babu in ka je maka sai an yi kuma in ka je din an yi ta tambayan ka nawa wasu. da ka ba su aina ka samu kuɗin ko maimakon a ce ga taimakon da aka ma a kai karan kanka da ka je ka kai kuɗi aka kawo shi aina ka samu kuɗin Eh, a wannan wannan waƙi ne wannan wannan tambayar da nake faɗi. Waƙi ne. wannan ba na ina wannan sadu har a gaban Allah nan an fashi har gaban Allah don me za a kai kuɗi ba za ba ta ba a kashe ke ta kashewa sa gaji da kashewa ba na sha kama ba kuma lokacin masu cewa a kashe nan kuwa ya koye shi? ya koye 'ya'yan shi makaranta ya tsema wani ma ya tsallakar da su waje can suke karatu ba ka ma sanin inda yayan suke wanda ya nuna inda ‘ya'yansa suke to ƙarshensa sai an hukunta shi dubiya dubiya in ka zo ka duba duba ne ce a kafan inda yake kenan mutumin da yake boye har ka je ka je kai masa sannu to zo nan ku dai bincika kuma kuna jin abubuwan da ke gudana wannan maganar akwai ta amma da yake ta ne tunda mutum ba zai karanta dokan ba eh to ga wani ya bugi kirji ya faɗi to oho ne an dai yi magana ko ai eh amma an kai maganan da kaga yanzu ya kun dawo kun bi hanya da ba kun yi fafurin ma ba ku san maganan ba Alhaji shi na can waje can wasu can kasan waje ne ah, ya ya nan eh, eh ban nan ma akwai Najeriya kuma ba abin da aka tanada ba za a ce eh ko da misali an tafi da kai kana kallon ga runduna na zuwa an ji za ka mutu amma kuma za su mutu a kaga da sauki amma kai kadai za ka mutu wani ina tuna lokacin kabiru ka tuna lokacin da jirgin sama ya dinga kewaya ba na ce barkan ku da zuwa barkan ku da zuwa suna tsalle suna gyara bindigogin su برغم كل هو ما رافع الإجماع اتفاقي على وجوب تخليص الأسرة من المؤمنين بالقتال وإما أي باتكاشي أقر قوسو قوسو متو أو بالمال ولا يهل تركهم ban ga makoki na yawo ba bai halattan a basu can ana masu azaba kuma an san wurin sarkuhum tatal kafiri karkashin kafiri wannan ma kusan ai nau'in kafiri ne yutahaduhum wa yu'adhibuhum min ajali dinihim wannan ana musu azaba ne saboda kudin wa fil hadithi sahihi fakkul aliyah ko ‘yanta bayi, an kama mu, kaman mai duk wanda aka kama shi aka ɗaure ta ku je ku kwanto shi, wa huwa al'asiru. Wa summiya lima yu'anihi saboda abin da yake fama da shi min alami wa ata'abi. Raɗaɗi kala-kala, ai za ga duk wanda ije ya dawo a burkuce yake. wani tabbuna wani zama wuri guda daya in aka ce taka nan zuwa nan sakof sakof faduwa zai sakof sakof faduwa za ka yi gaba daya ma an baka ma mutuwa za ka yi ko ba ina komai ba bi tahiduhum wa yu'adhibuhum min ajali يضطهدهم ويؤذبهم من أجل نعوش ونقوم أما haka abudan wal muslimuna al-yawma wannan min alami wa ata'abihim wal muslimuna al-yawma musulmai a yau asara malami ya ɗaya wata ma gaba ɗaya gaskiya da gaskiya musulman duniya a yau mu ne tunda an wance kalar da kujerar manzon Allah kafashe duka an raba su a ƙarƙashin arna babu sarkin musulmi babu kaza gaba ɗaya an agaza dole ka zamo karkashin ƙasa kaza karkashin ƙasa kaza karkashin ƙasa kaza ba ka da ta cewa sai yadda ta tsara ko mai anguwa za a ɗora muku na ƙasan sai an je an nemi shawara su za su zaɓa muku mai kirki wal muslimuna al yawma asra tatal yahudi fi falastin wancan kenan والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين مسلمين ثم انتهدسوا قودا محمد مهتمين به وهو ذنب عظيم tunda ta kaga tafsiri ne yana magana da duniya eh, can eh, abin sai aya ta uku kenan a yau kuma fil ayati salisa. السادسة والسبعون أخبر تعالى عباده المؤمنين خاض لهم باين مني هنا فأيتد جسو خاض لهم يعني على جهاد أعدائه وأعدائهم بقوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لأنهم يؤمنون به wa biwa'dihi suna imani da shi suna imani da alƙawarinsa wa wa'idihi والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت kafirai na yaƙi don tabbatar da zalunci huwal kufru wa zulmu shine tagutu kafirci da zalunci li'annahum la yu'minuna billahi ta'ala ba su yi imani da Allah ba da adalcin Allah wala bima indahum min na'imi haka abun da ke wurin su na ni'imomi ba su imani ba wala bima ladaihi eh, indahu ka min minan na'imi ba su imani ba ba su gode ba haka wala bima ladaihi ba su yi imani da abun da yake wurinsa ba min azabin wani kali akwai na haruko awo huwal kufuru zulma kenan ita yi yutlaqu tagutu kalman tagutu sai ka rike wurin ka haddace wurin ka tabbatar da wurin ainihin alama alama abada min dunillahi akan abubuwan duk da aka yi masa da'a ba Allah ba wa yutlaqu tagutu ala man da'a ila gairihi gairi ibadatillahi wanda eh, wanda ya kira izuwa ba da'a ga Allah ba shi propagandansa yana kiran jama'a ya juyo da su ya gawo izo da su a yi biyayya ga abun da ba bautan Allah ba ka shaitan wa gairihi min aljinni wal insi allazina dauna ila ibadatil al masu kiran mutane zuwa ga bautan gumaka والأشخاص دتاء والسمتاني وغيرها وفي هذه الآية يناسب أو أن آية يادات أن يكون الطاغوت هو الشيطان لا أفصل شدة الطاغوت شين الشيطان لقوله بعد لقوله بعد أولياء الشيطان وإطلاقنا الطاغوت أين فسر الطاغوت دمك على الكفر والظلم مراعاة لحال الناس لا أقرين لا رأيوا متن فإن أكثرهم يقاتل نصرة للكفر يوانتي فدعا أكي أنا تيمكم كافرتي الذي هو عليه أو لإبقاء ظلمه كو أوانظر كافرتي إتجاب زمان واستعلائه لأوك كاشف الأرض al'amura dai to da yi suke wannan kenan za mu je ga faqatilu awliya ash-shaytan wa humul kuffar wala turhibuhum Allah ce kaf ji tsoron su inna kayda ash-shaytani kana ay wa ma zala dha'ifan wala yathbutu duk wani tsari na shaytan bai tabbatar. huwa wa awliya'uhu min al-kufri min al-kafarati amama jaishil imani a gaban rundunar imani yau abun da ake nema imani ne awliya ar-rahaba wannan sune ma'anan ayoyin guda uku hidayatul ayati abubuwa da ayoyin ke shiryatar da mu kansu kaɗan daga ciki ga guda hudu na farko dai faradiyatul qitali wajibcin jihadi yaƙi fi sabilillahi don ɗaga kalman Allah wali ajali in qazil mustad'afina don tsamo masu rauni min almu'minina nasratan lil haqqi don taimakon gaskiya wa ibatala lil batili na biyu abin da suke nuna mana al-muqatilu fi sabilillahi ba a duniyahu ya sayar da duniyarsa wa ataza anha al-akhirah ya musanyo ta da lahira wala ni'mal bayt sai idan ki yayi na uku al-mujahidu yasubu bi a'zami safqati sawa'un qatila aw intasara wa galaba wa hiya aljanna mai jihadi zai koma lahira da mafi girman ciniki sai ya dai ya yi sayayya an sayar masa sawa'un qutila an kashe shi ne a wani tasara ko ya yi nasara wa galaba وهي الجنة يتشي سكمكوانسا لا يمنع المؤمنين min al-jihadi khawfu a'da'ihi ani tsoron makiyan mummunai bai hana mummunai daga jihadi ani bai hana wa mummunai jihadi tsoron makiyansu li'anna quwwatahu saboda karfin makiya min quwwatish shaitan wa kaidu shaitani dha'ifu wa kaidu shaitani dha'if to nan zamu baya Alhamdulillah. Sekarang ka? Ai makan za ka yi ne zalla dalla. Eh? Eh. Me? Eh. faradiyya to yaushe ka zo ka ji magana ba yanzu ba mutum nawa ne karkashin ka da za mu bata da kai yanzu mu bata eh, fita mai kai kaɗai za ka fita na ba mai ka to kuma me za ka yi ta ganar da mutane ga aikin da za a yi nan yanzu misalin ka kaddara an ji ana neman misali yanzu daga wasai mutum nawa ka zo mana da su ko go'o ai ba zai yi ba ba in an ce kada ka zama garaje an ce garaje ga dani ina hausawa eh asawami abdullahi naija hausa ba ta koma naija aka kawo garaje kyautar nani sai ce ba ta sa zubo min miya ga wani dami an kamo to shi ne baka yi aiki ba abin da ya kamata ka tambaya me za a yi yanzu me ya waje ba mu sha gaya ma ka kama karanta ko kana jin bakin kogi da karanta ya isa mutum da ka karanta ka na ka sauka qur'ani ko ka sauka da su qur'ani ba ka san komai ba ina iyayensu ya nawa ne ma ke zan da su iyayensu fa ana bukata ka zo mana ko da da wasai kadai amma plateau ake so ka zo da ita shi wanda za ku je da ku kama karantarwa ku daina irin irin wannan fahimtar ko da wani lokaci afuwan kada a je a ruɗe ku akwai gazul fikiri ko ba ku san gazul fikiri ba ko kun san gazul fikiri manya ne ku gazul fikirin har yayi muku yawa ku ne dakarun gazul fikiri amma in man da ba dan haka ba in ba dakare daga cikin dakarun gazul ce jihadi ya zama dole to me muke jira yanzu kada dafi mu tashi mu fita kaga hadan gairu ba ku aya ba karanta muka fassara to kaga da gairu ba idan misali aka samu gaja gaja yana koyarwa yake to haka za mu yi mu ido ni wallahi ba zan kike kyaleya ba in kai haka adadda ne za ka duka subhanallah eh akwai ga ka ta kwance ai ba kawai baka tashi kace to ina annan suke waye ne mana haƙi ka ɗauki katakon nan kana neman shi mun <laughs> ga gaba mai binka nan hirewa sai zai bi hmm? ina suke wallahi ni ba zan yadda ba Allah ji wannan fasaha salisu ma ya tafi ta mutane yace da aka yi maganan hawa aka yi maganan hawa aka kama kuka shi mai fara kuka yadda kiji ce mana ina a wannan take ne ce salisu ta fi karfin ka wallahi ko ka ganta kai karan kanka kana karkashin ka tana sarrafa ka baka fidda ta kamar har da zaka iya fidda wani ka tsaya ka gane ta tukuna a cikin hawan nan wajen ina kake ciki Kama, duba gaba ɗaya za ka da hawa za ka je ina ina ba me ya suna sa ahnaf ne wanda mu'awiya kansa ka dubi irin mulki na mu'awiya tunda dai ba kwa gane karatu sai dai ba ku labari sai dai na san zan rusa rabin karatu har bi zo ya ya samu ma'awiya a na ce tun tuni mai isa ba za ka zo ka bi ni ba eh ka je ka bata shekarunka lokaci lokaci kana kana fama da mai gidanka zo ga mai gidanka nan gashi nan an kashe shi ma gashi gashi gashi gashi ce kai bari ka je ko yanzu ba na kaunar ka ko yanzu ba na kaunar ka don kaunar mai kama da kai ya dinga jero masa maganganun ma'awiya ya shiru wasu ta tashi suna cewa wai kai ma'auya wai wannan wannan musu da yake gaya maka magana ka kasa ramawa <laughs> kamar uh, wasan mu da safe da marigayi ne eh, kuma da na yi na ce masa kaza ya ce min kaza na ce kaza ya bar magana ta wuce na fara tono masa na fara tono masa shi ne ya tsaita shi na ce kai me yasa ba ka ramawa ne sai ce mm, mm, kyale shi magana duk da ya faɗi haka take shi ma haka nan ta ce wannan ina gaya maka magana aka ce ita shi hmm, ba ki da hankali ba ki san shi ba wannan yanzu in ya fusata za a samu mutum dubu da za su cire takobi ba sa tambaya mai faru in dai idon sai juya ya ja ya fara karma to za a samu su dubu da za su cire takobi waje ba wai su rayu ba su rayu ko su mutu bai ɗaɗa su da ƙasa ba sai sun ga abin da hali ya yi ba sa ma tambayan ko menene yana da gaskiya bai da gaskiya ya za a bata kokari kana da kola guda daya in ka fusata ne ba za abokin faɗan kamar nan ba to ba haka ake tambaya ma yi tambaya ko da yake ya kamata na yi fushi da yawa na jin da fushi abin da ya kamata me ya kamata mu yi ku tashi mu koyar da addinin nan ku tashi mu wayar da mutane wannan ko akalla wannan karatu mutum nawa ka je ka karantar da shi kila tunani bai taɓa zuwa maka ba idan wannan tunanin yau to mutum nawa to a gabansa akwai ninki bayansa akwai ninki mutum nawa ka je ka tara kana da ɗalibai nawa har da za ka ma ka kai martaban masu ba da shawara ya za a yi wace shawara za ka ba da yanzu in kana zo ya daga shiru kai ta kwallon ka ai tun da na ya koma zai tambayo kana na san abin da zai je ɗebo kenan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 سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين